Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan ku da warhaka sannan ku da kasancewa da wannan tashar tamu ta BKR Profits muna dimbin godiya a gare ku ga masoyan mu wanda suke shigowa wannan eh, channel din suna kallon bidiyon mu suna mana godiya ga wanda ma ba sa mana godiya ga wanda kuma suke shigowa ma ba ma su subscribe ba dukkan ku muna muku dimbin godiya wannan darasi namu shine darasi na hudu kenan a wannan channel din wanda muka sa a yanda ake koyon kiɗa a wayar Android. To ba tare da ɓata lokaci ba ga masu buƙatar wannan application ɗin mun gaya musu a wancan bidiyo na uku kenan za ka iya zuwa ka duba ka gani mun nuna ma yadda har za ka je ka downloading kai komai da komai idan kuma wannan zai iya ma wahala za ka iya duba description na mu mun sa application ɗin da in kai download ɗin shi kai install ɗin shi a wayarka sai ka shiga cikin sa sai ka yi ka rubuta FL Studio Mobile sai ka download ɗin internet take za ta yi installing sai ka zo ka ci gaba da bibiyar wannan darasi namu to darasin namu shine za mu nuna maka yadda aka yi kiɗa kamar haka to mun gode to yanzu za mu fara da farko dai za mu shiga niyu <coughs> da farko dai za mu shiga niyu idan muka shiga niyu za mu sa shi a empty in muka sa shi a empty za mu danna nan to in ya kawo ma nan nan akwai tamfo tamfan nan shine zaka danna shi nan baka zaka iya caccanja caccanja mai tsari to misali a tamfan nan zamu zamu bar shi kamar misali a 140 zaka iya caccanja shi duk yanda kake bukata in 160 ne duk zaka iya caccanja shi idan ma misali ka sa shi a haka sai a misali sai ka danna oki to da ka danna oke sai ya kawo ka nan to bayan ya kawo ka nan za ka iya duba shi nan za ka iya duba shi shi nan za ka iya dannawa sai ka ƙara to yanzu za mu ƙara shi za mu bar shi zuwa kamar eh, kamar kamar 130 za mu bar shi to me amfanin wannan abin amfanin shi wannan abin shi ne yanayin gudun waƙarka misali in kana son waƙarka ta yi sauri to in ka zo ka sa wannan tamfan to zai karawa wakar kamar misali idan tana ɗari to idan ka kara shi zuwa ɗari da hamsin saurin zai kara karuwa haka haka haka to shi sa iya gudun wannan wannan wannan abin kenan za ka iya jujjuya shi ka kara shi iya gudun shi muna so mu shi a 130 wannan kiɗan kenan to in mun shi a 130 sai sai sai mu bashi a 130 yanzu sai mu shiga mu je mu ɗauko wato ko ainihin piano darasin piano za mu fara yi kafin mu ɗauko beat yake beat ɗin kala-kala ne amma kafin darasin piano ɗin ya ci a ce ma na koya muku wani darasi wanda ake jera kiɗa ta hanyar wato ko gida-gida ɗin nan amma dai ba wannan za mu ba yanzu dai za mu koyi yanda ake jera piano to farko za mu shiga wannan plus ɗin idan muka shiga wannan plus ɗin abin da yake ba mutane wahala shine ba su san irin fiyanon da za su je su ɗauko a ina za ka je ka samo fiyano mai kyau to da farko dai in ka sa shi a wannan drum ɗin in ka danna shi haka kawai ka danna cancel kada ka sa komai sai ka danna cancel ɗin nan ka gan shi in ka danna cancel za ka ga ya samu empty sakamakon da ba empty ya sa ba to idan ya sama empty sai ka danne shi in ka danne shi sai ka daga bayan ka danne shi ka daga sai ka shiga nan load nan in ka shiga load simple din nan sai ka danna shi in ka danna shi zai kawo ma yansu abubuwa da yawa kamar haka to bayan ya kama wannan abubuwa da yawa kamar haka yanzu abin da za mu fara yi kafin fiyano shine za mu fara jera yanda ake jera kiɗa simple simple to da farko dai zaka fara zaka shiga kick din nan in ka shiga kick sai ka duba kala-kalan irin wanda kake so to da farko za mu sa wannan 05 nan sannan kuma za mu kara shi da wannan saboda ya bamu yanayin kiɗan da muke so mun sa 05 sai mu danna cancel mun danna cancel za ka ga ya zo nan 05 kenan to da farko dai bayan ka sa wannan sai ka je ka kara ɗauko eh, ka kara shiga kick nan bayan ka shiga flush sai ka sa wannan da wannan da wannan kaga ya zama guda biyu kenan bayan haka sai ka je ka ƙara ɗauko eh, misali ka ɗauko wannan ka shiga nan in ka shiga nan yawwa wannan za mu sa na biyun nan sai mu cancel to za ka ga ya zo guda uku ran da za ka ga ya zo guda uku da wannan da wannan da wannan da wannan to yanzu za mu jera wannan misali aji amma kafin nan bar mu kashe ɗaya mhm. sai ka zo nan ka duba da kyau ka duba da kyau kafin nan ka duba zan ma wani misali yadda za ka dinga buga kiɗa yadda kake so in ka duba nan gurin nan gurin gida ɗaya kenan inda yi baƙi, in ka duba nan layin za ka ga shi ma wani gidan ne in ka duba nan layin za ka ga shi ma wani gidan ne kowane gida idan ka duba ka ga a cikinsa akwai gida guda hudu in ka duba nan gidan ka ga da wannan da wannan da wannan da wannan da wannan misali gida guda hudu banda wannan kaga gida guda hudu kenan yasa na gaba ma shi ma gida guda hudu yasa yanzu misali idan ka saki idan ka saki kidan gida na farko wannan gida na farko sai ka zo gida na biyun nan gida na biyun nan a farkon sa sai ka sa wannan sai ka sake gaje aji to yanzu kuma idan za ka je gaba idan za ka je gaba a gida na farko gida na biyu gida na uku gida na hudu a gida na hudun nan sai ka duba a cikin gida na hudu damun kowane gida daya akwai layi layi ɗaya har guda hudu sai ka sa ɗaya nan bayan kasa sai ka ƙara irga layi irin irin ciki cikin layin nan ɗaya biyu uku hudu sai ka sa ana hudu bayan kasa sa ana hudu sai ka ƙara guda sai ka zo nan sai ka ƙara ɗaya nan nan ma sai ka duba sai ka ƙara ɗaya a nan in ka duba in ka duba ka rinka lissafa layin layi na ɗaya layi na biyu layi na uku mun sa wannan ko layi na ɗaya layi na biyu a layi na ɗayan nan mun sa mun sa wannan misali layi na ɗaya layi na biyu layi na uku layi na hudu sai muka sa wannan kek ɗin gashi wannan kek ɗin haka ne to sai eh, a cikin kek ɗin nan sai muka shiga layi na kusa da wannan layi na kusa da wannan sai muka sa a ƙarshen layukan nan na huɗu kamar misali mun ce kowane kowane gida yana da layi hudu to yi a a layi na ɗaya biyu uku sai muka bar layi na ɗaya to shine kuma bayan nan kuma sai muka ƙara sawa a nan sa ka lura da kyau sai us out now. yawwa to to yanzu misali tunda kaga yanda na jera kai ma ya kamata a ce kai ma ka jera shi kamar yanda na jera wannan yanda ake salon kiɗa a a sauƙaƙe kenan misali yanda in dai kana so ka buga kowane ma irin kiɗa ne ya ce ka dinka bin shi gida gidan nan za ka dinka bi ka dinka lura da irin gida gidan misali in ka sa gida a nan in ka sa shi a nan sai ka ji yi daɗi ko bai daɗi ba sai ka sa shi a nan sai ka ji yi daɗi ko bai daɗi ba sai ƙara sa shi a nan sai ka ji yi daɗi ko bai daɗi ba a misali kenan to haka haka haka haka haka ba da ainihin wato kek ɗin da kake da bukata to misali yanzu mun sa kek ɗin nan guda biyu mun sa wannan kek ɗin sannan kuma mun sa wannan kek ɗin me amfanin sa wannan kek ɗin amfanin sa wannan kek ɗin shine zai ƙara wannan kek ɗin duka misali sai mu bi shi bi shi kamar haka to amma ba in ka sa shi sai ka rage shi ka rage shi wannan kek na biyun kenan sai ka saki kiɗan ka ji me zai baka sai ka danna wannan nan gurin abin zai fito sai ka saki kiɗan ka je yanzu kaga wannan kenan isa nan ka jera kiɗa kenan to bayan ka jera kiɗa yanzu kuma na mun ce darasin da zamu yi akan piano mu yi shi sa amma sai mun jera kiɗan tukunna zai ba mu sautin piano da muke da bukata to yanzu sai ka danna cancel ɗin nan ka riga ka gama jera kiɗa kenan ka gan shi ka jera shi yanzu misali ka gan shi kiɗan da muka jera yanzu to darasinmu a kan fiyano muna ta ƙara jaddada muku to yanzu yadda ake jera fiyano shine za mu iya kashe wannan kiɗan inda za mu shiga mu kashe shi shine za mu danna nan ɗin shi mun danna zai kawo mana sai mu kashe gashi nan nan gurin mukunnin kashe shi don yanzu ko mun sake shi ba za mu ji komai ba to yanzu fiyano za mu jera fiyano za mu jera ba tare da mun ji wannan kiɗan ba kuma mu jera fiyano kuma ya dace da wannan kiɗan shine yanzu za mu shiga wannan floss bari mu tsayar da kiɗan za mu shiga wannan floss kamar yadda muka saba muka shiga a inda fiyano take suna nan da yawa duk inda ka shiga za ka iya samun fiyano amma inda za ka shiga ka shiga wannan super sound ɗin in ka shiga super sound ɗin nan za iya duba nan wannan bells ɗin sai ka shiga bells sai ka duba ka ji su sa sataf na farko za mu sa wannan ni ya fi birge ni to za ka iya amfani da shi amma abin da nake so ka lura da shi yanda ake jerawa za mu fara ka duba nan gurin za ka ga wata 5 a nan gurin 5 ɗin nan ba ka sa in ka sa 5 ɗin nan in ka sa 5 ɗin nan sai ka daga kan 5 ɗin nan fiyana nan ta kan 5 ɗin nan ɗaya biyu uku hudu a na hudu sai ka ƙara ɗaya ka gani ai sai ka ƙara ɗaya biyu uku a na uku sai ka ƙara ɗaya ka gani ai ko ɗaya biyu uku hudu ɗaya biyu uku ka gani sai ɗaya biyu uku huɗu. ɗaya biyu uku huɗu huɗu good Barka ka abinda zai baka ka ji ka ji abin ya baka good to wannan kenan sai ka danne su ka ja su Wata ko, bari zan ma bayani in na ja su kamar haka bayanin da zan ma shi ne in ka duba nan gidan gida ɗaya kenan gida ɗaya kenan isa nan gidan shi ma gida ɗaya kenan abin da ya raba su shine wannan layin gashi nan za ka ganshi gashi isa jan da za ka yi za ka ja shi ne ya zama ka cinye gida na farko da gida na nawa da gida na na biyu isa kuma kowanne cikin gidan akwai menene akwai layi layi guda hudu a cikinsa shi ma akwai gida hudu a cikinsa to wannan za ka yi kofi in ka danne haka zai nuno ma haka sai ka ja su ga baki daya bayan ka ja su ga baki daya sai ka cika zai kawo mana sai ka danna kofi wannan kofin za ka danna in ka danna ka yi kofi kenan sai ka zo nan sai ka yi fos in ka yi fos sai ka saba shi layi ɗaya za ka saba layi ɗaya za ka saba layi ɗaya za ka saba in ka saba layi ɗaya sai ka danna ko'ina a ciki zai baka haka sai ka ƙara dawowa nan sai ka saki shi ma layi ɗaya za ka saba nawa kenan kaga ɗaya ɗaya ɗaya sorry ɗaya nan nan bismillah nan ɗaya nan ɗaya nan biyu nan uku haka ne mun jera guda uku a ciki ko sai mu dawo nan shi ma na hudun nan kuma ba wai za mu sa shi a ya yi ƙasa kamar yadda kamar yadda wa'annan suke ƙasa ba za mu ɗan ɗaga shi ne shi kuma za mu ɗan ɗaga shi ne in muka ɗan ɗaga shi kamar haka sai ka saki ta ji abin da ya baka good kaji to yanzu bayan bayan wannan bayan wannan ka jera wa'annan yanzu sai ka dawo sama in ka dawo sama ka lura da kyau saman nan da ka dawo sai ka duba daga kan 6 nan sai ka lissafa ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas a na takwas ɗin nan za ka sa oke suri na shida ɗaya da kan wannan ɗaya biyu uku hudu biyar shida wannan na shidan za ka sa ɗaya amma ka lura da kyau sai ka rage shi idan ka rage shi rage shin da ka yi gida a cikin wannan gidan yana da gida guda hudu hisa a gida guda hudun nan ka cinye gida biyu kamar misali ka cinye wannan gidan da wannan gurin da wannan gurin da wannan gurin ka cinye to haka idan ka danna isa nan ma sai ka sa ɗaya ka saba shi kamar yadda aka saba layi ɗaya ɗaya nan ma sai ka sa layi ɗaya kamar yadda aka saba shi nan ma sai ka sa shi kamar yadda yake a can gurin good kaga haka to bayan wannan sai ka ƙara sa wani kuma again a nan sai ka sa wani again a nan sai ka sa wani again a nan gurin sai ka sa wani a nan gurin sai ka sake shi sai ka sake shi ka bi har ka je good sai kai cancel in kai cancel abin da yasa bai zo nan gurin ba saboda baka ja wannan ba sai ka ja shi wannan abin sai ka ja shi zuwa nan good to yanzu abin da za ka rage a cikin wannan abin za mu shige shi za mu danna su biyu sai ya kawo mana to abin da za ka rage ne wannan za ka yi makin ga baki ɗayansu wannan ga baki ɗayansu za ka yi makin ɗinsu in yi makin ɗinsu sai ka jawo wannan abin gashi nan gashi nan za ka ganya a can ƙasa sai ka jawo shi in ka jawo shi yanzu abin da za ka yi sai ka rage sai ka rage wato ainihin wannan bolin nan ka rage wannan bolin ɗin wanda ka yi makin ɗin nan good good to yanzu bayan ka sa wannan bari mu saki kiɗan ka ji abin da zai bayar mun danna nan gurin mun danna nan mun kashe shi gashi nan za mu sake shi sai mu dawo da wannan baya sai mu sake ka ji kiɗan da ya baka to yanzu wannan za mu sa wa effect effect za mu sa mai wannan gashi nan in muka taɓa shi haka kamar gashi yadda muka taba shi sai mu danna nan gurin in muka danna nan gurin za ka gana duk kusan abubuwan da ake seta shi ne misali bari bari mu sake kiɗan mu ji ka gani sa wannan kamar a misashi a 60 wannan level ɗin nan shi kuma wannan za mu sashi kamar a 30 60 30 bari mu sashi a 30 mu gani no 30 30 ma ta ƙi zuwa aka su tatin ma tati nake so in sashi amma aka su tashi tati good not 30.5 ma sorry sai mu je mi add abinda za mi add bari in dan yi stop din kiɗan nan bari in kashe bari in kashe wannan kiɗan mu fara seta shi wannan bari mu fara seta shi za mu shiga mu ɗauko ok sorry na shiga baka gani ba nan gurin za ka shiga plus ɗin nan sai ka shiga ka ɗauko abin seti shi kuma me abin seti mana zai sissita ma yanayin abubuwan da kake da bukata misali za mu sa wannan reverse din wannan reverse din za mu sa mun sa shi za ka gaishe anan nan ƙasa gashi nan anan kasa ƙasa duk gurin seti ne na shi za ka iya zuwa nan gurin sai ka sa shi a nan gurin bayan haka sai ka ɗauko eh, wannan karas nan sai ka sa kaga ya zama biyu kenan sai ka saki bit nan sai ka zo kai setting rebounds nan ka seta mix nan sai ka zo kan chorus codes suka a sabinci ya kamata ka bar shi sai 70 ma sai ya zama mana wahala good sai ka danna nan gurin ya koma nan gurin za ka danna ya koma sai ka buɗe kiɗan wato ainihin kiɗan nan sai ka buɗe shi gashi nan sai ka rage shi wannan abu ɗaya ne ya rage mana abu ɗaya ne ya rage mana shine bas kaji har yanzu bata mutu ba wannan rivers da aka sa. to yanzu abu ɗaya ya rage mana shine bas in muka sa bas kiɗa ya riga ya tashi sai mu zo kuma mu zo mu jera shi to yanzu za mu je mu ɗauko bas za mu je mu ɗauko bas bas za mu shiga nan za mu je mu ɗauko bas ba wannan bas ɗin nake so ba za mu yi delete ɗin shi saboda ba da shi muke buƙata ba bas muke so mu je mu ɗauko yawwa so kamar bas bas ma a nan gurin zai iya mace no kawai share ma na wani gurin kawai ka yi delete ɗin shi gabaki ɗaya in ka delete ɗin shi sai ka shiga nan bayan ka shiga nan ka shiga drum ɗin nan in ka shiga drum din nan sai kai cancel in kai cancel zai sawo mai empty in ya sawo mai empty a nan gurin sai ka danne empty nan sai ka daga in ka danne empty nan ka daga sai ka shiga load din nan in ka shiga load to a nan gurin za mu samu wato ko ainihin bas ɗin da muke da bukata amma ta za mu fitar da bas ɗin da muke da bukata a cikin nan gurin bas ɗin da muke da bukata za mu iya shiga nan gurin a cikin nan gurin ka ji kayan kiɗa mala ba nan ba za mu shiga mu nemo ba yawa kamar wannan bas ɗin yayi kickback bas kenan amma za mu duba nan gurin a nan gurin duk ba su ba da kickback ba wannan ɗin dai za mu sa wannan ya fi kama da kibbas za mu ɗan seta shi kibbas ɗin nan za mu ɗan seta shi eh, mu sa masa eh, wannan amma bari mu jejjera abu sai mu ɗan rage shi kaga kawai an da za ka sa shi wannan yayi sai ka ɗauko bass piano kuma ok ba mu sa ɗaya nan ba ɗaya nan bass piano ya rage mana bass piano kaji da farko dai kaga inda muka shiga dai ko bari in sake shiga inda muka shiga kai ka ce an yi da kai ba a yi da kai ba to zan yi delete wannan zan shiga ka ƙara gani za mu shiga wannan mun shiga kamar haka bayan mun shiga sai muka shiga yana hmm? sai muka shiga ka ji ta ka ji shi good kaga yadda muka shiga to yanzu za mu jera shi wannan no yana ƙasa yana ƙasa ba aha kama gashi nan всего. good to yanzu kuma jera kiɗa ne ya rage mana za mu jera kiɗa a nan da farko dai inda za mu jera kiɗa wannan za mu kai shi gaba mu shi kamar a nan gurin sai ya zama wannan shi ne a nan sai wannan ya zamto a nan gurin sai ya zama wannan mun yi kofin shi mun yi first din shi a nan gurin shi ma wannan mun yi kofin shi mun yi first din shi a nan gurin sai mu saki mu ji wannan shine farkon tashin kiɗa wannan wannan shine farkon tashin kiɗa ban da shi farko naga kamar ma bai san yaje farko shine farkon tashin kiɗa farkon tashin kiɗa kenan sai je wannan sai kai kofin wannan rufus insha Allah yanzu basin nan za ka kara kofi kai kofi basin nan ka kara sa shana ka jera wannan za mu ci gaba da jerawa again za mu ɗauko wannan sashi a nan ko kuma dai yanzu dai za mu ja wannan kawai da kai kofi shi kai post in ka ja shi ma zai baka kofi and post ya baka kofi and post ya baka kofi and post kamar haka kenan sai yanzu za mu sa wannan tsallaken layi ɗaiɗai za mu rinka mas kamar misali haka bisa wannan shi ma za mu mai tsallaken layi ɗaiɗai wancan za mu yi tsallaken layi daidai wannan za mu jawo shi kamar haka shi ma kawai mu huta bari mu dirisi din shi kawai <clears throat> mu ja wannan kawai har zuwa nan sai wannan shi wannan ba jan shi za mu yi ba za mu sa ɗaya a nan shi ma mun sa ɗaya a nan shi kuma wannan oh na goge shi kuma na goge bas ɗin sai mun kara sa wani bas ɗin nan nan nan ah, ya yi kusan News. Yauwa! To yanzu kamar wannan bai ɗan bada citta ba, Kamar wannan zai iya zama tsakiyan kiɗa kenan, sai mu sa shi a nan. Ok, sorry, coffee yi paste ɗin shi a nan. In muka paste ɗin shi sai mu ja shi kamar haka, in muka ja shi kamar haka, shi kuma wannan za mu ja shi kamar zuwa nan. sannan in yi sai mai kofi ɗin wannan shi ma mai first ɗin shi a nan good muka first ɗin shi wannan za mu ja shi shi ma wannan sai mu ja shi kamar haka to kaga misali wannan zai zama tsakiyan kiɗa kenan aji yanzu abu ɗaya muka manta shine hit kenan sai za mu shiga wannan drum muka shiga drum muka su biyu ba drum na shiga ba shi drum drum drum drum mu je mu add hit gashi nan wannan za mu sa kawai za mu sa shi kamar haka mu sa shi a ok za mu danne kamar za mu danne shi haka yi nan sai mu sa shi a tutu gashi nan one two za ka ya gyara kiɗan company and you missed it. za mu delete wannan wannan za mu yi kofi mu sa a nan sanadiyar shi wannan ba cicis cicis ɗin wanda yake a bayan nan wannan shine dai darasinmu na yau kenan inda ake kiɗa a wayar android yasa darasinmu na gaba kuma zamu mu kawo muku yadda za ka yi Eh, voice recording in kai kiɗa inda za ka yi voice recording amma kafin nan ya ci a ce ka samu eh, earpiece ɗinka mai mic mai kyau wanda yake recording da kyau eh wanda yake daga kira shine mai mic in ka ji an ce ka nemo earpiece mai mic shine wanda yake daga kira in wanda yake daga kira shine zai ma recording mai kyau a cikin wannan FL Studio bayan ya ma recording mai kyau a cikin wannan FL Studio sai mu koya ma yanda ka wato gyara wannan Eh, voice din ka cire iska ka cire wa'insu abubuwa darasin mu na gaba kenan yasa wannan shine kiɗan da aka yi a wayar android